ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينين شابكوي ga watan ramadan shekara 1438 daidai da sha ɗaya ga watan shida 2017 miladiya za mu tashi a cikin wannan sura mai albarka wato sura ta shida suratul an'am ina ji aya ta ɗaya na'am أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am bismillahir rahmanir rahim waɗannan ayoyi shine malamai suke kira alwasaya al'ashara wato wasiyoyi ne guda goma abinda ake ce wasiya jan kunne bisa umarni mai tsanani an gane ko idan misali mai gidanci zai tafi maka umara ko aikin hajji sai tara mutanen gidan ce to zan yi tafiya ko in dawo ko ba in dawo ba a shi ne ba amma har na je na dawo ko ma ban dawo ba ma Allah ya karɓi raina a can dan Allah ne muku wasiya da abu kaza da abu kaza da ake a gidan nan kar a fasa a ci gaba da yi ko bayan raina wannan sunanta nasiha ko wasiya wasiya kenan sau da aka mai wasiya kenan wani umarni mai ƙarfi wanda ake so mutum ya rike shi da kyau kada ya yi wasa da shi ko ka a mutum zai mutu ya tara iyalansa da yaransa yake musu wasiya cewa wannan ciwon na wani ina ganin ba na tashi ba ne in Allah ya karɓi raina ina wasiya a yi min kaza a yi min kaza a yi min kaza kun nan ba za a saba shi ba sai dai a ciki an ga akwai alamun saban Allah na fata an gane ko akan dukiyarsa ko kuma dai ya ce to misali akan yi wasiya akan cewa wane ne zai min sallah wane ne zai wance ni ina mutu kun ga wannan wasiyar sannan gidana na guri kaza da kuke gani wane ba shi da gado na na ba shi ko in ya mutu gidan da yake ciki a bar masa yana cikin tulisin dukiya ta sannan yarinya ta idan ta isa aure a yi mata kaza ko in ta zama makaranta kaza a yi mata kaza ko wani da yake neman ta lalle lalle a bashi kar a karya wannan duk sunansa wasiya to malamai suka ce kamar yadda ya cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ko kuma shi sahabi ne a mu'az bin jabal yake duk mai so ya ga wasiyar manzon Allah wasiyar manzon Allah wanda ya mutu akai ya yi stamping akai ya saka stamp allati alaiha khatamu to ya karanta waɗannan ayoyi aya ta 151 aya ta 152 aya ta 153 na cikin suratul an'amin a cikin aya ta 151 nan akwai wasiyoyi guda biyar muna gane ha aya ta 152 wasiyoyi guda hudu aya ta 153 wasiya ɗaya sun zama goma kenan to waɗannan wasiyoyi ana so mu riƙe su da kyau mu kula da su mu aiki da su Allah ta'ala duk wanda ya kiyaye su izinin iznillah to ya kiyaye abin da ake kira haramiya ya kiyaye haram da ikon Allah zai shiga aljanna saura ɗaya bangaren shine mutum ya rika yin abin da Allah ya sa shi nan dai magana saban Allah ne Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon aiki da waɗannan wasiyoyi ku ji abin da Allah ya ce kul gaya musu gaya wa duniya gaya wa sahabbai da sauran musulmin duniya ta'alau ku zo ku taru ta'alau duk ku taho asli ma harrama rabbukum alaikum zan karanta muku abinda Allah ya haramta a kanku kun ji ba ku zo in muku shifta in muku imla'i in muku imla wato tilawar abinda ubangiji ya haramta a kanku to ga munan mun taro a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi zai karanto mana abinda Allah ya haramta a kan mu na farko ألا تشركوا به shirka مكان الشركة دين ده كبيرة da شركة إتوتي نمبر وان شركة تنا ده هدري kowane laifi Allah yakan yafe shi amma wanda shi me shirka ɗaukar haƙƙin Allah ki baiwa wani wanda ba Allah ba wani mutum ne aljani ne mala'ika ne gunki ne ki ɗauki hakkin Allah ki ba shi na bauta na ibada neman taimako neman agaji bakance addu'a roƙon Allah soyayya ta Allah tsoron Allah ƙaunar Allah abubuwa da dama ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله Allah yana so komai a bashi haƙƙin sa shi shi kane shi ya isa shi zai iya shi ne komai tabaraka wa ta'ala wallahi in kika gyara wannan aqidar wannan tauhidin komai zai biyo ba zai zo da sauki ya ibn adam ya ibn adam Allah ya kai dan adam la balagat ana na السماء da zunubin ka ya kai sassanin sama ya rufe sama kakaf duk zunubin ki ne kuna ji wannan magana ta Allah a cikin hadisul qudsi thumma ataytani sannan ka zo guri na ranar kiyama walam tushrik bi shay'a ba shirka da ni da komai ba annabi ya ce Allah ya ce la ataytuka bi qurabil ardi wato taita ne bi qurabil arzi khataya la ka bi qurabiha hamasira a wani guri yace ghafartu laka alama ta na ninka wala ubali duk zan gafarta ma duk abin da ke tare da ke na zunubi ba zan damu ba kawai kake shirka Allah zai san shirka tarayya kishi sai ma ba ka san kishi ya balanta na Allah ko ba haka bane da an yi magana kishi ya zai kwakwalwar shi har kaɗa take zuciyar ki na bugawa sai na ga Allah kuma ko dai an ce a daina cewa a abokiyar zama kawa ko ba ka wani kanwa <laughs> ta kanwa Allah ya samu dace to Allah ya tsari kishiya rigarki takalminki hijabinki komai shi sun fi so a ce ke kadai ki kike sawa ko ba haka bane ba sa so a ce dan warki ta sa ke ma ki sa dan warki ta sa ba za ki ji daɗi ba na ce ne ce kadan gida kuka mallaka kin fi so a ce ke kadai kika mallake shi ba rigima ko menene kamar aka ce wani ma yana da sharing a ciki ya ɗauka ki ɗauka za ki ji ikon ba ji daɗi to Allah shi ya fi tsanin shirka Allahu ajana shiraka an shirki man amila amalan asharaka fihi ma ghairi taraktuhu wa shirka dan bashi da shirkarsa Allah ka tsare mu daga shirka اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونعوذ بك من كل ذنب لا نعلم نبي وبالوالدين إحسانا إيه يا إحسانا شنو وصية تبيو أشوفت تامو iyaye ba karamin aiki suka yi ba ba karamin wahala suka yi ba da Allah ya sa iyaye sun watsar da ke kina jaririya da mutuwa ki da ba za ki rayu ba tun daga ɗaukar cikin ma kawai wata tara wani ƙasa da haka wani sama da haka wa ma ta gaibul arhamu wa ma tazdat wani ya ƙara wani ya rage wata tara nan mace ba ta zaman lafiya hankalinta ba kwance ke ba yau ciwon kaza yau ciwon kaza yau amai yau kaza yau kaza zuwa asibiti dole kaza wata tara ba wasa ba sannan ga haihuwa naƙuda wadda take tare da mata hankali wata ta ce aka ce naƙuda mata tana naƙuda har tsigar ta tashi take <laughs> akwai wahala kafa ta ɗaya lahira ɗaya duniya wallahi ya aka ce an shigar da ita ɗakin duhu kuwa to sai Allah ma sha Allah sai an ga fitowarta Allah ubangiji sa'adat Allahu wata uku ga mata ta kukumbura kafa ta kumbura abubuwa da dama ga rashin sha'awar abinci iri-iri sai dai dan ne sai taliya da manja <laughs> duk kayan daɗin da ka so za su ce ba ta so ni a so min awara kawai <laughs> to wannan kadai ya ishi bala'i tun ba haihu ba tukuna sanai da aka haihu kuma dan Allah renan yaran ba bacci sai ba yaro yayi bacci